Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. कोई है किसी Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri. <laughs> ya gida. Lafiya lauya kwana biyu ya bayan rabuwa. Gaskiya sai alheri. <laughs> Ko ya bayan saduwa zan ce ko eh, bayan rabuwa ne. Duka daidai ne. <laughs> Na san saboda an rabu kafin aka zo aka babban yaya tsohon kakaci eh. rundunar soji sani usman ko kashi kana cin ka gyara kullum sai ya ce ka gyara allah sarki a ni ai laɓewa zan yi ce kai ne mene lalle dai ka dai kullum sai ya ce kisa wannan wannan dattijo ah. muna magana da shi ba har yau ai shi dattijo ne abokin dan jarida ne wallahi abokin dan jarida a lokacin a zamanin shi ba duk lokacin da muka kwankwasa kofa ko mu gane sai an muna bayani wallahi gaskiya ne to Allah ya kara Allah ya kara ya sa eh. a huta sosai gaskiya ya kara lafiya amin amin to baba kamar yadda muka saba Uh, bari mu buɗe wannan zangon da miƙa gaishe-gaishe da sada zumunci zan fara da wannan eh, makon da ya gabata. Hmm. Ai, ka ga ban zo nan ba, na tafi eh, biki. Allah sarki. Na tafi gidan biki, don mu eh, faɗa ba don saboda. Sai mu ba mu gani a ƙasa ba ne a ƙasa. ba mu gane ba. A ai, irin ku masu yawo da tsinken. Eh, ƙwarai kwa, masu shan maganin gyara. An ka ce bari a bari kawai sai an gama tukun kwaki. Kike nan ko Eh, auren mu dan Profesa Grace Joktan Joel da kuma amaryarsa Blessing wanda aka yi musu aka daura musu aure a Gombe rana Asabar da gabata yau mako guda kenan. Mm. To muna fata dukan waɗanda suka mara mana baya Allah ya kai kowa gida lafiya Allah ya saka da alheri waɗannan kuma a ‘ya'yan namu ango da amarya Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sabba amin. Yau muna kuma mika gaisuwar eh, fata alheri kaga yanzu aka ɗaura aure eh. abu na gaba sai a ce Allah ya bada albarkar zaman tare duniya yawwa an samu a wani yawwa haka ko ashe ka gane wato shi eh. likitanmu a mm. Dr. Abdulmumin Sa'ad wanda mukan yi yawan gayyata shi idan muna da tambayoyi da suka jibinci aikin lafiya da yake na Amurka. Shi ne ya samu karuwa da matar shi suka samu karuwar ɗa namiji a e, shekaran jiya. To muna taya su murna Allah kuma ya ɗaya ba Allah ya sa yaro Allah ya ba jego da kuma jariri cikakken lafiya shi kuma doktor Allah ya ba kara mishi karfin aljihu ko kwarai kuwa ya samu abin duban yaro da mamarsa <laughs> yawa to kamar yadda kika yi magana bayan ɗaurin aure an ji wurin haihuwa to ƙarshen rayuwa kuma haka ah, haka kuma za a samu jarabta wato na mutuwa kenan akan haka muke mika ta'aziyya zuwa ga hajiya kubura diyar marigayi alhaji alhassan barau na rasuwar yar uwanta wato umma hajjara da ta rasu a ƙasar holland don haka muna mika ta ta'aziyya ga hajji kubura da sauran iyalan gidan alhaji alhassan barau a birnin kumasi allah ya ji kanta allah sa ta huta ya ba da haƙurin jure wannan rashi ya ji kan magabata baki ɗaya to amin sun ma'amin wucewa na قالوا إنا وإنا إليه راجعون قال Salamu alaikum maza da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta da hawaye don ta masu na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman yanzu ya yi sallah domin ni na tafi dama ai na adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa sai yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da na yi waka in ce duniya to bari mu shiga zangon gaishe-gaishe waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna baki ɗayansu ba ba. Mm. Na san dai ba ma zan iya karanta su ba waɗanda na ɗibo ɗin nan. Mm. Kin kamfato ki? Ai na kamfato dan na san waɗanda ma suke aikowa ta WhatsApp ɗin nan za su ga kamar ba a buɗe ba ma a duba su to abin da yake shi shine eh. kana son ka sai za ka karanta ka taɓa dan ka taɓa dan tabbatar wanda aka duba da wanda ba a duba ba. To amma da yake suna da ɗimbin yawa ba komi aka ce shine muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa mhm. to waɗannan gaishe gaishen baki ɗayansu waɗanda suka aiko ne ta wannan wayar mu ta salula ta wannan hanyar tafi da gidanka nan whatsapp mm. to wannan ta fito daga hannun abubakar salisu irikemi potescom allah ya sa irikemi na haka ne mm. jihar yoban najeriya ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwa isa mishi da sada zumunci ga isa lawal girgir da usman shitu mahuta sai sani muhammad cindo da aminu adamu malam maduri sai sani gule kampala malam maduri da isa ramin hudu hadeja sai abubakar kawu girgir da buhari yahaya nguru sai abban bin bas nguru da baba gana alhaji nuciya wace kalima muna ƙara miƙa gaisuwar sada zumunci ga shi sarkin labarai shehu abdullahi jegebe turakin jegebe <laughs> ya kwamfi mai babu labari ba to muna bunka bashi mm. sai wannan da ta fito daga hannun hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar nijar ya ce ya fara da gaishe mu muna godiya mm. sai kuma ya ce a mika mishi saƙon ta'aziya zuwa ga al'ummar garin wa kaji bisa rasuwar da suka samu na uwarsu kakarsu ya zainab da ta rasu ranar 22 ga watan da ya gabata a to allah ya ji kanta ya sa ta huta amin sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun sanusi madatai da magaram shi ma ya ce a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga isu makeri madatai da ilyas yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka sai musa malam indu kazawai da haddabi mai kwamfuta mai yama sai mamman sani dauda cinwaza allah ya sa haka ne da abari abdullahi kiringim sai baba yakubu makeri lamba ka ta fito da baban gida garin umaru sabuwa allah sa haka take da mahadu nura abubakar salihu sai lawan sade daura da babawo mato mai aduwa sai mansur babawuro na faɗa da nazifi ibrahim rigar malam sai iliya mai shayi garin daura da daukacin ma'aikatan sashen hausa bari kuma mu dauki wannan da ta fito daga hannun baban dimamman bande wanda yake so a mika mashi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga tasiri unguwar tudu da isuhu madatai da hamidu kalalabu wato kai ma an rama eh, da amadu mamman bande da abdulsalam mai walda dambam kana yana miƙa saƙon fata alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa da fatan sun ji suna kuma cikin ƙoshin lafiya to a madadin shugaban sashen hausa alimu mustapha sokoto mun karɓi gaisuwa muna kuma cikin ƙoshin lafiya to baba To sai kuma gaisuwar abar huce da take cewa gaisuwa zuwa ga mai nasara nasarawa funtuwa da Aliyu Muktar Umar da kuma Muhammad dan Indiya da Nura Alhassan Gwadabawa Sakwato da Sadi Saidu Daura da Mahmud Salu Kauran Moda da Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina sai dai mai gaisuwa bai ƙara sunansa ba. To sai ya san kanshi. Ya san kanshi haka <laughs> To sai wannan gaisuwar sada zumunci da abar ya huce da ta fito daga isun dila faki jihar Kaduna. Ya ce Assalamu alaikum filin abar ya huce gaisuwa da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan ku baki ɗaya. Ya ce ina son ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga Sha'aibu mai bulawus kofar gabas faki. da amadu mai blouse na alhaji nura fafota kofar gabas faki da kuma alhaji haruna walo faki da kuma gambon alaska faki sai kuma gaisuwa zuwa ga bala gidan sharifai faki da jamilu malam gidan fulani faki da ashiru mai barkonu kofar gabas faki da jamilu alo masallacin idi faki da alhaji ibrahim mai kanwa masallacin idi faki da alhaji bashari mai katako bakin kasuwa faki da kuma magajin gadon kaya faki sai kuma alhaji harusu na alhaji tasi faki da gali suraju faki da kuma ɗahiru ɗanju jufaki sai kuma masa'udu alasan faki da murtala ɗan faki da ali tsungur mai blawos faki da alhaji nuhu tsiga faki sai kuma nuhu lawal faki da macido sarkin ruwa faki da kuma garba sabiola gashuwa da garba na hali hikamba da abubakar baban rabi rabi sarina da lawal bin hambali dan silba da kuma shehu adamu rijau sai kuma yusuf cimbi jihar neja da abubakar sa'ad ganye da sarkin hausawan garejin olodi a jihar oshun wato alhaji rabiu gora da al'ummar hausawan garejin olodi jihar oshun baki daya sai kuma al'ummar garin faki a jihar kaduna baki daya ina fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su isuhun dila faki to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da waɗannan guda biyu kacal zan ɗauka daga jerin wannan ɗimbin da kake gani a hannuna mm. waɗanda kamar yadda na faɗa na hannuna duka sun fito ne daga wannan hanyar sadarwa ta whatsapp hmm. ah, muna mika gaisuwar fata alheri ga godwin waliya jihar adamawa karamar hukumar madagali ta jihar adamawa shi dai kawai ya sa sunan shi ne ya ce daga kaza bai da hmm. kowa ba <laughs> yawa sai kuma shi reverend jamilu abba yana yawan aiko da saƙonni yana tambayan ina ne da shi da sauran dukan waɗanda suke neman hanyar aiko da sakonni za ku iya aiko da sakonnin da zai iya ganin su kusan kullum su ne ta hanyar imel din sashen hausa wanda na gaba ɗaya ne ba zuwa kowa ya shigo zai gan shi haka to eh, hanyar sadarwa mafi sauki ita ce aika da sakonni ta hanyar imel da kowa zai iya gani da ah, za a iya karantawa sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga umar tela na fara allah sa na fara na haka ne <laughs> birnin kudu jihar jigawa To kafin kafin ki rufe eh. ga wata babbar gaisuwa. An ce wai ba ji zan yi wannan gaisuwa ba. Gaya ma alheri ita za ta yi wannan gaisuwa. Wani babban mai sauraren ki ne. Eh, Ana ce masa mai sauraren mu. <laughs> Wai kin fi burge shi da ni. Na ce za ko gode. <laughs> To shi ke nan kuwa. Alhaji Musa Shekayi. To Alhaji Musa. siyasa ne a Gada. Ya ce yana sauraren ki kullu yau. Alhaji Musa eh. Shekayi mun gode da gaisuwa Allah saka da alheri Allah ya ƙara mana zumunci da haƙurin zaman tare. Sauran na dange, bisa tarbiyya. Turn turning me baba yau labarai guda biyu zan baka. Ɗayan. karka ce wai labarai sauran da nake baka ba gaskiya ba ne amma. Eh, ɗayan hmm. abun dariya ne ba abun dariya ba nan Amurka ta faru hmm. satin da ya wuce baba. Ai har ya bani tsoro ma ni musa rakan gona. <laughs> san fita buku-buku ana cikin ciyawa ko dai eh. ana fulawa ne ko kuma ana raba a bayan gida. Ko ana bai Yawwa to baba wata mata ce a jihar Texas a cikin wannan makon mm. kafofin su eh, eh, talabijin talabijin su an yi ta nunawa inda aka zo irin waɗanda suka yi ƙarshen shirin sai su nuna wani abin mamaki da ya faru a cikin wannan makon mm-hmm. sai haka kuma har nima na zo na ga hoton da zan nuna maka hoton matar da abin da ya same ta. wato matar ta fita ne fili kamar yadda nake fita wai gyara eh, fulawa a kofar gida a hmm. cikin sai shirwa baba shirwa na'am ko shaho shirwa shirwa na'am yawwa sai shirwa baba eh. ashe ta je ta farauta ta kamo maciji ta ɗauko maciji ta cilla sama maciji yawwa maciji ya ta kal wata kal a wurin yana neman wurin kamawa yana neman kucewa eh. sai ko maciji ya ci sa a yi kuce da ya kucce nan kawai a cikin sararin sama kawai sai sai ya faɗo sai kan hannun matan nan tana fili tana gyara eh, eh, eh, fulawa haka macijin nan ya nannaɗe ya nannaɗe ya nannaɗe a hannunta da yake to ka san ya sha wahala dama ya fusata ba ya fusata haka ya ta yayi ta kafa mata shizo a hannu to Allah dai ya sa ina jin wannan maciji ba ba dafi gare shi ba hmm. to wannan shirwa kuma baba da ta ga macijin nan yawo kasa ita ba ta wo kasa ta wo kasa ta wo kasa kwada <laughs> uku uku ta sami akan ta kama hannun matan nan maciji na ja turwa na ja maciji na na sarata ciwa na shirwa na sarata. Eh, kin san kafan shirwan nan ya rike abu. Yawwa. Sai ya fusga ya cire Yawwa to sai da shirwan nan dai ta fi karfin macijin nan ta fusge macijin a hannun matan nan. Mata na ta ihu ma ta ihu. in ka ga hannun matan nan ciwukan da zan gashi nan dai a waya zan ma nuna maka mm-hmm. ta ji jiki amma aka kai ta asibitin mijinta ya fito da gudu yana jin ihunta yana jin ihunta kafin ya fito shirwa ta fizge maciji ta ƙara sama sannan ta da kokari <laughs> kai shi ne nake ce muka eh. wannan ga abin tausayi ga abin dariya eh, shi ne aka nuna wannan a nan texas a nan jihar texas ya faru sai kuma <laughs> labarin Eh, <laughs> labarin ban dariyar da zan baka. To. <laughs> Baba. Eh, wani ne. Maganin hawan eh, jini ke <laughs> Wancan dai. Wanda na fara baka hannun hawan jini zai ka. Ya kara ba daga hawan jini ba ai. To bari mu baka baka da hawan jini. Tunda na sa ka hawan jini. Gaskiya. Wai wani ba zan ce ragon maza ba ba kuma zan ce mijin eh, hajiya ba <laughs> ban faɗa ba ce ba rago kuma ba mijin hajiya to shi da wannan gari ya waye ba ya kawo kuɗin kalatin eh. ita shi da yana jiran matan ta san hikimar da za ta yi ta eh. to ya tashi yana ta kunkunu yana ta kunkunu yana jira za a yi koko ne za a yi koko ne za a yi koko ne shiru To ashe ita ba ta tana sana'a kuli-kuli ba ba. Eh, <laughs> tana sana'a kuli-kuli. Shi kenan da ya jira ya jira an yi kuli jiya an shi ya cika shi. Sai faki ita matan ya leƙa ya ga ya ga ya koma eh. ya ci kuli-kuli ya ci eh. kuli-kuli <laughs> sai ya leƙa wajen ya ci kuli-kuli ya ci kuli-kuli da ya yi kyau sai fito waje yana fito suna zai fita waje kenan sai suka ci karo da mata za ta shigo sai gyatsa sai ce kai yanzu shi bai ci komi ba ga eh. lokaci har yanzu bai kare kumallo ba eh. wannan ya tsaya yana gyatsa yanzu in ya gyatsa da sai ta ga kamar ya koshi ne eh. <laughs> sai a'a To menene ka kawo da za a abu ta ce yanzu dai gyatsa nan sai ki ga kamar na koshi ko kuma ki ce ko na ci kuli kuli. Eh. <laughs> Wai kar gyatsa na damu na karace na ci eh, kuli kuli. <laughs> Ta ce la a ce ka ce ta ya karya jai. <laughs> Ta ce to kamar ka samu da ta ce ta ce to kin da jarin ta ya karya eh. yau kan da wa aka hada zu. Yanzu yana gyatsa za a ga kamar ya ci kuli kuli. Sai ya ci kuli kuli. Lallai ne ka wajen ba rago ke. <laughs> yana cewa daga yau in ta soya kulikuli ta sanda za ta ajiye shi ko kuma za ta fita waje ta rika fita da shi kare zo ya ci kuli kuli na ga malama da na daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki da ya za madadin baba ya ke yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ba mai in an akan